daga nan sa'ad bin abi waqas bayan an kammala yaƙi aka tattaro ganima aka kawo wa sayyidina umar yana khalifa a ciki hadda me hadda wannan kambe na zinari labarin wannan kambe na zinari sai da ya cika duniyar larabawa gaba daya suraka ibn malik sai ji labarin cewa fa an je an yaƙi farisa an kuma samo ganima hadda wannan taji kisra wannan kambe na kisra hadda shi aka zo yana jin wannan yace to lokaci yayi ya dauko takardar shi ya hawo doki ya dando da gudu <laughs> sai fada aka zo ya ce khalifa yake so ya gani khalifa yace kwarai ba yace khalifa da kansa aka ce shikenan bismillah sai na Umar yana zaune a majalisa da manya-manyan sahabbai da suka saura da sauran waɗanda aka halarci yakin Badar da sauran abubuwa duka suna wuri yana zuwa sai ce na zo in karbi haƙina aka ce mai haƙin ka ce taju kisra wannan kamben da kisra sai aka tsaya ana kallon shi sai na umar ce a baka taji kisra waye baka ya ce annabi ya bani ya ce wani annabi ya ce annabi dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe ya baka ya ce daren da ya hijira daga makka zuwa madina a ina kuka haɗu ya ce an wuce gidan umu da nan muka haɗu da shi tun ranar ya baka ya ce tun ranar ya man kyautarsa aka ce kana da shaida ya ce wa yake magana shaida a rubuce ya bani ina takardar take ya ce tana cikin aljihu a ban izini in ciro da aka ce an ba shi dama ya ciro takarda yana cirowa miƙa wa sayyidina umar wallahi sai na Umar yana bude takardar kamin ya karanta ya bashi da kuka tun kamin ya karanta sai na Umar ya bashi da kuka kun san dalili ya san rubutun sai da Abubakar rubutun sai da Abubakar da ya gani ya san rubutun sai da Abubakar da ganin rubutun sai da Abubakar ya gane maganar tabbasa ka take